من قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً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 Radio Hausa BOH aka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan an yi ne lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci a shirin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya muna kuma dauke da taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan afirka a yau akwai mu kuma dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare bayan sa sai shirin na kisoshin rayuwa daga nan kuma za mu je ga shirin nan na amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin na duniyar mu a yau amma duka kafin waɗannan sai an fara da shirin shirin nan na kokon sanda ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 4 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 18 ga watan rabi'u thani a shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 840 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan rabi'u Sani na shekara ta 602 hijira kamariya aka haifi abul qasim ja'far bin hassan hille wanda aka fi sanin sa da muhakkik hille a garin hilla na kasar iraki bayan kammala karatun sharafage a gaban mahaifinsa muhakkik hille ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a kasar irakin sannan ya shiga cikin tsawon fitattun malamai a zamaninsa mahaƙi hille ya tarbiyyantar da ɗalibai da dama waɗanda daga bisani suka zama manyan malamai a ɓangarori daban-daban na ilimin addini baya ga haka kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a fagage daban-daban na ilimi daga cikin littattafan da ya rubuta waɗanda suka fi shahara akwai littafin nan mai suna shara'iwul islam sai kuma littafin sa na al-ma'arij mahaƙi ya rasu a shekara ta 676 hijira kamariya yana da ɗan shekaru 74 a duniya masu saurari ko san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda ke cikin tekun atlantic inda suka tattauna batutuwa daban-daban da suke da alaka tsakanin su ta fuskacin siyasar duniya da kuma tattalin arziki gami da tsaro baya ga haka kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tarayyar soviet wadda take rike da birnin berlin a gabashin kasar jamus bayan da suka yi wa tandar kasar jamus bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da sojojin tarayyar soviet kuma suka mamaye gabashin kasar ta jamus da hakan ya hada har da birnin berlin sakamakon yadda aka yi ta samun sabani da kai ruwa rana tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka birtaniya game da faransa akan yadda za a tafiyar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojojin tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 suka gina katangar da ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin jamus da hakan ya hada har da birnin berlin yayin da su kuma kasashen turai na yamma suka ci gaba da iko da yammacin kasar na tsawon shekaru masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana akan mita 22 uku 13000 1710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana a kan mita 16 kHz 1017 da 595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci kafin shirin shirye-shiryen da muke dauke da su sai an fara da jin labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. shugaba recep tayyip erdogan na turkiya ya danganta shugaba macron na faransa da babbar matsala ga faransawa Ƙungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon ta shigar da ƙara kan zarginta da hannu a fashewar tashar ruwan Beirut. Zazzaɓin shawara ya kashe mutum 172 a tarayyar Najeriya. Don zuga labaran kamar da za a ji su. shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya bayyana shugaba emmanuel macron na faransa da babbar matsala ga faransawa mr erdogan ya yi fatan ganin faransawa sun gaggauta kawo karshen lokacin shugaba macron wani dai ya ƙara nuno yadda dangantaka ke kara tsami tsakanin kasashen biyu kan batutuwa da dama erdogan ya bayyana haka ne ga 'yan jarida a birnin satambul bayan sallar juma'a da ya bayyana cewa macron matsala ce ga faransa kuma faransar na cikin lokaci mai hadari kuma a cewarsa yana fatan faransar za ta kawo ƙarshen wannan matsala ƙungiyar hezbollah a ƙasar lebanon ta shigar da wata ƙara a wannan juma'ar kan zargin da ake mata na hannu a fashewar da ta afku a tashar ruwan beirut hezbollah ta dai shigar da karar wani tsohon ɗan majalisar dokokin kasar da kuma wata jam'iyyar siyasa ta kasar kan yi mata wannan zargin a ranar hudu ga watan ogistan da ya gabata ne wata fashewa ta abku a tashar ruwan beirut lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sama da 200 da kuma jakatar wasu 6,500 da kuma haifar da babbar matsala a birnin bayan fashewar da ta abko jama'ar kasar da dama sun zargi mahukunta da manyan 'yan siyasar kasar da hannu a fashewar da ta abko hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa mutane 172 ne zaben shawara ko yellow fever ya kashe a najeriya cikin watan nuwamban da ya gabata rahoton ya ce an gano annobar a jihohi biyar da suka hada da delta enugu bauchi benue da kuma ebonyi a jimlance mutum 530 ne ake zaton sun kamu da zaɓin da shawara wanda daga cikin su 48 goji ya tabbatar da cewa sun kamu da cutar dama dai ƙwararru kan sha'anin kiwon lafiya sun yi gargaɗi akan cewar annobar corona za ta haifar da koma baya ga sha'anin rigakafi na wasu cutuka da ake iya rigakafin su To ana shan waɗannan labaran ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. An shiga kwana na biyu kuma na ƙarshe na wani taron musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanarwa kan hanyoyin dakile annobar corona da ma inda aka kwana game da rigakafin cutar. A halin da ake ciki dai mutane sama da miliyan biyar ne suka harbu da cutar a faɗin duniya tun bayan bullarta yau kusa da shekara guda a kasar China. baya ga waɗanda cutar ta harba da akwai wasu mutum sama da miliyan ɗaya da rabi da cutar ta yi ajalinsu a sassan duniya baki ɗaya tun bayan bullarta a watan disamban bara a cewar alkalman kamfanin dalancin labaran afp na faransa karuwar masu kamuwa da cutar da mamata ya ta'allaka ne da yadda annobar ta sake dawowa a kasashen turai da na amurka da dama a cikin makon da ya gabata kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ne suka harbu da cutar a cikin kasashe 52 na turai a amurka dai yawan mutanen da suka harbu da cutar ya haura miliyan goma sha hudu a yayin da waɗanda ta kashe ya zarce ya dubu biyu da saba'in da shida a ranar alhamis kotun tsarin mulki a jamhuriyar nijar ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar da suka cancanci tsayawa takara a zaben 'yan majalisar dokokin kasar daga cikin takardu biyar da kotun ta tantance mandana ƙasashen ketare kotun ta amince da takardu 359 yayin da ta yi watsi da takardun mutane 146 wannan dai ya sanya 'yan takara 359 ne za su fafata domin samun wakilci a zauren majalisar dokokin kasar mai kujeru 171 a ranar 27 ga watan disamba nan ne za a guran da zaben shugaban kasa zagayen farko game da na 'yan majalisar dokoki a kasar ta nijar yayin da kuma za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a ranar 13 ga watan disamba nan idan fa Allah ya kai to labaran duniyar kenan Tuma da labarin labaran duniya yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda ta'addanci ya zame babban barazana a nahiyar Afirka da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ta'addanci yana ɗaya daga cikin manyan barazana ga tsaron nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya saboda harin ta'addanci yana matsayin ɗaya daga cikin dalilan bullar mawuyacin hali da ya wurga ɗan adam cikin rikici da tashin hankali musamman a nahiyar afirka tabbas nahiyar afirka tana daga cikin yankunan duniya da suke fama da tarin matsaloli da suke ci gaba da addabar jinsin ɗan adam sakamakon ci gaba da bullar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri tasiri a sassa daban-daban na yankin lamarin da ke kara janyo hasarar rayukan mutane masu yawa musamman fararen hula da basu ji ba basu gani ba hakika wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a nahiyar afirka kuma shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a yammacin nahiyar da yankin sahel muhammad bin chambers ya gabatar da sakon gargadi kan matsalar tsaro da ke tunkarar nahiyar afirka ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a rahoton sa na ranar tara ga watan yunin wannan wannan shekara ta 2020 da a ciki ya jaddada cewar yawaitar hare-haren ta'addanci daga kungiyoyi masu ra'ayin wuce gona da iri kan al'umma da sunan addini suna ƙara rusa matakan tsaro da zaman lafiyar yankin yammacin afirka ibn chambers ya ƙara da bayyana cewar ayyukan wuce gona da irin kungiyoyin 'yan ta'adda masu tsaurin ra'ayi suna ci gaba da yawaita a tsakanin al'ummu masu yawa na ƙasashen nahiyar afirka lamarin da ya raba mutane kimanin dubu ɗari tara da ashirin da ɗaya da muhallinsu a kasar burkina faso kawai inda hakan ke nuni da cewa an samu karin yawan mutane da tashe-tashen hankula suka raba da su zuwa kashi 92 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 da ta gabata a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ranar 11 ga watan yunin wannan shekara ta 2020 kan batun kasar mali ya bayyana da cewar samun nasarar yaƙi da ta'addanci a mali da yankin sahel ya dogara ne kan karfin kasashen duniya na ci gaba da kasancewa a sahu ɗaya da gudanar da aiki da haƙƙin da ya hau kansu saboda yaƙi da ta'addanci haƙƙi ne da ya hau kan dukkanin kasashe a yayin zaman babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kuma gabatar da ta'aziyya ga iyalan fararen hula ɗari da aka kashe musu 'yan uwa a harin ta'addanci da aka kai kan yankin mubti a watan satumban wannan shekara ta 2020 a tsakiyar kasar mali kamar yadda ya gabatar da alhini ga al'ummar burkina faso kan kisan mutane fiye da 80 a yankin arewacin kasar a wasu jerin hare-haren ta'addancin kungiyoyi masu tsaurin ra'ayin addinin islama a wani rahoto da cibiyar ma'at don zaman lafiya da ci gaba da 'yancin ɗan adam da take kasar masar ta fitar kan shahararrun ayyukan ta'addanci da kokarin magance su a nahiyar afirka a watan satumban shekara ta 2020 yana dauke da cewa kasashen afirka goma sha shida sun fuskanci hare-haren ta'addanci har sau 38 da suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 297 rahoton ya kara da cewar kungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a tarayyar najeriya tana daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane sannan kungiyar al-shabab ta kasar somaliya da take rufa mata baya har ila yau rahoton ya fayyace cewar yankin da ya fi fuskantar matsalolin ayyukan ta'addanci a tsakanin yankunan afirka biyar shine yankin yammacin afirka da yawan hare-haren ta'addanci a yankin suka shafi kasashe goma sha shida kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hare-haren ta'addancin da aka kai kan yankin sun lashe rayukan mutane 122 da hakan ya sanya aka samu karin hasarar rayuka da ya kai kashi 41.22 cikin 100 yi a watan satumban shekara ta 2020 sakamakon hare-haren ta'addanci goma sha shida a ƙasashe biyar na yankin hakika karuwar ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misalin ƙungiyar boko haram a najeriya da'ish a libya al alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara ashababul mujahidin a somalia ansaruddin as-salafi al-jihadi a kasar mali da harakatar tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci. a mahangar kwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattara kungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a kasashe da yawa na nahiyar rashin taimake keniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin kasashen yankin sakaci wajen barin kungiyoyin har su yi ƙarfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai lamarin da ke janyo taɓarɓarewar tattalin arzikin kasashe da dama na yankin hakika ƙungiyar boko haram da ke tarayyar najeriya ta zame wata babbar barazana a fagen ayyukan ta'addanci a yankin yammacin afirka inda take aiwatar da munanan har-haren wuce gona da iri kan fararen hula a cikin kasar da kuma kasashen da suke makwabtaka da najeriya misalin nijar kamaru da chadi ƙungiyar ta'addanci ta boko haram ta yi kaurin suna wajen kaddamar da har-haren wuce gona da iri kan manoma da masunta game da makiyaya a yankin yammacin afirka bisa da'awar cewa suna kai bayanan sirri kan kai koma gomman mayakan kungiyar da jami'an tsaron najeriya da kungiyoyin sa kai da suke yakar su wannan shekara ta 2020 tana daga cikin shekarar da kungiyar boko haram ta fi zubar da jinin mutane inda mayakanta suka kaddamar da nau'o'in hare-haren ta'addanci ta hanyar harbi da bindiga yankan mutane da wuka tamkar dabbobi da sace mutane musamman mata da ƙananan yara ba tare da bambanci tsakanin fararen hula da jami'an tsaro ba cibiyar al'azhar observatory for combating extremism ta fitar da rahoton cewa a cikin watan oktoban wannan shekara ta 2020 mayakan kungiyar boko haram sun kaddamar da har-haren ta'addanci har sau goma sha biyu a yankunan da suke yankin tafkin chadi a yammacin afirka ciki har da har-haren ta'addanci goma da ya lashe rayukan mutane 79 tare da jikatan wani adadi mai yawa na daban baya ga sace mutane goma sha bakwai a cewar rahoton sace mutane musamman mata da ƙananan yara tare da tsare su a sansanoninsu yana daga cikin salon yakin ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram. Duk kuwa da da'awar cewa a wasu lokutan ƙungiyar tana fuskantar hare-hare musamman ta sama daga sojojin gwamnatin Najeriya amma wuce gona da irin mayakan ƙungiyar yana ci gaba da zama babbar barazana ga zaman lafiyar al'ummar yankin yammacin Afirka. Cibiyar ta Al-Azhar Observatory for Combating Extremism ta fayyace cewar sace mutane da 'yan kungiyar boko haram suke yi tare da karɓar kuɗaɗen fansa kafin sakin su ko gudanar da musayar fursunoni da gwamnatin najeriya suna daga cikin hanyoyin da suke karfafa ci gaban wanzuwar kungiyar da bunƙasar tattalin arzikinta a cikin wannan mako a ranar asabar 28 ga watan nuwamban da ya gabata 'yan kungiyar boko haram sun aiwatar da harin ta'addanci mafi muni kan manoma a wata gonar shinkafa a ƙauyen koshabe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe mutane akalla ɗari da goma kuma arba'in da uku daga cikinsu an aiwatar da mafi munin kisan gilla ne kansu ta hanyar yi musu yankan rago kamar dabbobi tare da raba kansu da gangar jikinsu lamarin da ya fi zama mafi munin kisan gilla kan jinsin ɗan adam wakilin hukumar kula da jin kan ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a najeriya edward kallo ya kara da jaddada cewa baya ga kashe mutane fiye da ɗari da goma da 'yan kungiyar boko haram suka yi hakanan hare-haren wuce gona da irin su sun jikkata wasu mutane masu yawa tare da sace mata masu yawa wannan harin ta'addanci da 'yan kungiyar boko haram suka kai kan manoma a garin koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno ba shine na farko ba domin ko a cikin watan yuni da oktoban wannan shekara sun kashe manoma ɗari da uku a wasu hare-hare mabambanta inda a kusa da ƙauyen gobe kawai suka kashe manoma tamanin da ɗaya kuma mafi yawan su matasa masu matsakaicin shekaru a duniya tun bayan bullar kungiyar boko haram a shekara ta 2009 sun kashe mutane da yawan su ya kai fiye da dubu talatin tare da tilastawa wasu miliyoyi tserewa daga muhallinsu kuma harin ta'addancin na boko haram ya tsallaka kan iyakar najeriya zuwa kasashen da suke makwabtaka da ita misalin nijar kamaru da chadi shafin watsa labaran bbc hausa ya wallafa rahoton cewa shafin global firepower mai tattara bayan bayanai kan karfin sojin kasashen duniya a rahoton sa na wannan shekara ta 2020 ya sanya najeriya a matsayin kasa na 42 daga cikin kasashe 138 da suka fi karfin soji a duniya sannan kiyasi yana nuni da cewa akwai jami'an 'yan sanda 370 a kasar da jami'an rundunar sojin ƙasa dubu ɗari uku da goma da ɗari tara da na rundunar sojin sama dubu sha takwas da jami'an tsaro na civil defense ɗari hudu baya ga na wasu sassan tsaro daban-daban da ake da su a Najeriya sai dai za a yi mamakin jin cewa duk da waɗannan dubban jami'ai har yanzu ƙasar ta kasa magance matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa da ta zame ruwan dare da kuma hare-haren 'yan bindiga a nan da can baya ga matsalar rikicin boko haram da har yanzu ba a gama magance ta ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauki doni sabon shirin ku huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai a gyara zama domin shin shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu mu barkan kuda haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da suka shafi rayuwa ta da kullum. Al'adu, siyasa, tattalin arziki, tsaro, kai har ma da sada zumunci. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani wadi shugaban kungiyar Dalakairi muka zo rashin jihar Bauchi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muna jajantawa al'umma jihar Borno bisa wannan harin da kungiyar mayakan Boko Haram suka kai. Gaskiya wannan abun tirne da kuma Allah wadai. Muna fatan gwamnatin jihar Borno da gwamnatin tarayyar Najeriya da jami'an tsaro za su tashi tsaye domin ganin sun shawo kan wannan matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a jihar borno to muna addu'ar allah ubangiji a jika waɗannan mutanen da suka riga mu gidan gaskiya kuma muna addu'ar allah ubangiji a kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na afirka da masu sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musulcin tehran sunana kadoda diga ga dan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka dore jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Musa Hamma daga Yamai jamhuriyar Nijar ina kuma jajantawa zuwa ga bayun Allah da an ka kashe a jihar Borno manoman shinkafa waɗanda ba su ci ba su sha ba an ka kama su aka musu yankan rago gaskiya wannan al'amarin bai kamata ba kuma bai dace ba fi kuma da sunan musulunci musulunci a zo ana irin wannan al'amari mai magana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar masar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan majmu'a ta mu ta gidan rediyon boh hausa tehran jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar asu sureshen mailo abban jummai zan yi tsokaci ne akan irin rikirkicewar al'amarin tsaro wanda ke tafiya ake yi ba waiwaye ba bincike ba kuma tunanin me ya faru me yake faruwa kawai abin da yake faruwa yake faruwa kawai sai ka ce nikan dutse a gaskiya fi sabilillahi ya kamata a tsaya a yi hangen nesa kuma a tuna baya ta ina ka faro mu ko mun kasa ɗaukan saiti kullum sai ta bargaza wannan duk kowa ya kawai kama in yaga a ce yanzu najeriya ta kasa tsaron kanta har sai ta nemo waɗanda za su taimaka mata gudun da ba za ka sha ba kwanciya ta fi shi mai magana shugaban kungiya asusu da a abban jummai assalamu alaikum radio tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ita ga jihar bauchi to zan tofa albarkacin baki na a yau game da kiran kiran da majalisar dokoki da sanatoci suka yi wa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari na ya je majalisa ya yi musu bayani akan lamuran tsaro ina aka kwana to hakan abu ne mai kyau kiran da majalisa ta yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari kira ne mai kyau na gode rediyo tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su ga jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana shine dai sa al'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawa alawai diya kirana shine ga al'ummar ƙasar nijar wannan zaɓe da zai karatowa allah ubangiji ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya a cikin kwanciyar hankali da limana kuma al'ummar nijar ku tsaya ku zaɓi ɗan takara wanda ya cincinta mutum kamili adili mai jin tausayin talakawa domin shi yi musu aiki a cikin ƙasarsu mai magana shine dai sa'ad Rabiu Kakale jamhuriyar Nijar jihar Tawala wacce ɗaya shugaban gurbin matasan 'yan naira gaba ɗaya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran malami na gaba gare ka. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger e eh, taron da hukumar zaɓe ta jamhuriyar niger seni ta yi da gungun jam'iyyoyin siyasa wani abu ne wanda ya kamata a yaba sai dai kalubale yanzu a wannan lokaci mutane suna ci gaba da amsa katin zaɓe ta zamani ko mai kai da jaki sai ya ci kara duk da takatsantsa duk da matakan da hukumar zaɓe ta bi wajen rajista mutane da aka bi wajen rubuta sunayen mutane kuma daga baya aka zo a tattamcewa kowa ya faɗi wace matsala ce aka samu wajen sunan shi ko wajen sauran labarai akan mutuna kuma sai gashi dukatunan wa'ansu sun hoto da matsaloli to muna dai fatan hukumar zaɓe za ta taimaka kamar irin wa'annan matsaloli ya kasance ba su hana ma mutane yin zaɓe ba a matsayin su na 'yan ƙasa na gode sunana mamman biniya yakuba washe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya to da ra'ayin wannan malamin ne daga jamhuriyar nijar zan ja birki a shirin na yau ni hassan barka da na kasance da ku nake mana fatan alheri a kasance lafiya To da lakar da ya shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci. Hassan Barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci. To yanzu kuma ga shirin muna tafe shirin kisoshin rayuwa. Bayan sa kuma akwai shirin nan na amsoshin fikihu. a yi sauraro lafiya. Isoshin rayuwa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke yi muku sallama. Barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kissoshin rayuwa wanda cikinsa muke karanto muku waɗansu kissoshi da ke rubuce a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta kuma a halin yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya kaddara ce kawai ta maida mu haka amma a cikin mu dole akwai na kirki irin su sayyadi don haka ka yi haƙuri dole zan koya ma alhaji hankali dogon da za mu maka ba wani mai yawa ba ne ko kuma kawai za mu ɗaure ka shi kenan ko murmushi gali ya ce yanzu na ji batu goga ya ce yauwa abokina yana dawowa ka sanar da ni yanzu zauna ka faɗa mini yanayin yadda cikin gidan yake zama gali yana faɗin yanzu kuwa kwanci alhaji yake shi da hajiya a ɗaki wajen karfe sha biyu na dare alhaji yana faɗin wato mutanen nan ba su da kirki da sun san haka za su yi mani da ba su bari na saka kuɗi na cikin wannan kasuwancin ba saboda rashin gaskiya wai na je suke faɗa mani a cinikin da muka yi da su ma ya fasu domin babu wata riba da za a samu ƙarshe da ni ne na asara har ta miliyan ɗaya don ma sun gana ce ba zan yarda ba shi yasa suka bani kuɗi na duka da miliyan ashirin suka bani wai nan da kwana biyu za su turo mana sauran sai da suka gana buɗe masu wuta sannan suka lalubo kuɗi na suka haɗa mana duka na ce e na ji asarar da na ma ta isa da a mota ma zan bar su gobe tun da safe na kai su banki sai kuma na ɗauko su wallahi na ji zafin rashin kayan nan kuɗin ma ba su kai ba haka na ci bashi miliyan biyar ta banki na hada saboda abokina ya ce ba karamin samu zami ba idan wa'annan kayan suka zo amma kin ga tun kafin aje je ko ina na yi asarar miliyan ɗaya yanzu dole gobe na maida ma banki su tunda babu kayan hajiya ta ce ai gaskiya abu bai yi daɗi ba ni ma jiya muke magana da hajiya rukayya take faɗa mani an kawo sarƙoƙi ka san na ce maka na haɗa nawa da na su kausar gaba ɗaya nake so mu sake wasu da jiya ma za ta aiko a karbi sarƙoƙin ta ce mani akwai wata wadda take sayan na hannu sai kawai na mata ciko ta aiko mana da sabbi shine na ce ta bari gobe zan zo da kaina alhaji ya ce ai kuna jin daɗin ku kawai sarƙoƙi ba su daɗe ba har za ku canza wasu hajiya ta ce haba alhaji wancan shekaran fa aka yi yayansu kuma yanzu tun da sabbi sun shigo ai dole mu sake alhaji ya ce wannan haka yake dan bana son a raina mani mata da yara hajjia ta ce dan tsaya alhaji ya ce me ya faru ƙasa ta yi da murya ta ce kamar motsi nake ji alhaji ya ce haba dai motsi sai ka ce zamanin malam abu mai gadi ko zamanin shima ai babu wanda yake shigo mani gida bare kuma na san gali yana can yana zagaye kin san shi da karfe sha biyu ta yi yake fara zagayen gidan nan karar buɗe kofa suka ji hakan yasa gaba ɗayansu suka sauko daga kado ba shiri jikin hajiya yana kyarma ta ce kaji ko dama na faɗa maka laliban waya alhaji ya fara yi don ya sanar da 'yan sanda Bude ƙofar ɗakin ne ya sa shi mutuwar zaune barayi ne suka shigo su hudu gaba ɗayansu sun rufe fuskar su hannunsu wasu zabga-zabga takobai ne waɗanda suka sha washi sai kyalli suke yi babban cikinsu kaɗai yake da bindiga babu ɓata lokaci goga ya ɗora bindigar saman kan alhaji yana faɗin ɗauko mani wannan kuɗaɗen da ka shigo da su cike da firgici alhaji ya ce wani kuɗi ni ban shigo da wasu kuɗi ba mari goga ya wanke shi da shi sai da bakin shi ya fashe ƙara hajiya za ta sa ilu ya mangare ta ba shiri tarfa baki kukan su kausar ne ya tada musu hankali garbati ne ya je taho da su hajiya ta ce don allah ku yi haƙuri wallahi babu wasu kuɗi a gidan nan ko kausar gogaye yana faɗin idan babu kuɗi a gidan nan ai akwai 'yan mata ko a zabar hajiya ta miƙe tana faɗin wallahi akwai don allah kada ku yi masu komai alhaji ka ba su kada su lalata mana yara jikin alhaji yana rawa ya nuna masu inda suke ilu ya ce ke hajiya ɗauko mana sarƙoƙinku dukka kuma idan kika rage sai na harbe ki jikinta na rawa ta nufi hanyar ɗakinta garbati yana binta a baya bindigar goga ya wurga ma ilu ta sakiyar kausar ya suka nufi ɗakinta nafisa kuwa tun da ta duka take kuka jikinta yana rawa mutum biyu aka bari tare da su alhaji ilu da akilu hajiya da garbati ne suka shiga ɗakin hannun shi ɗauke da jakar sarƙoƙi komawa ta ta zauna tana kuka ilu ya ce kun tabbata duka kuɗaɗen ne a ciki alhaji ya ce wallahi ko sisi ban cire ba yanda na zo da su haka suke ilu zai yi magana suka ji ihun kausar so ɗaya ta daga nan suka ji shiru a firgici, hajiya ta ce na shiga uku don allah kada ku yi mata komai ilu ya ce babu abin da za mu yi mata kawai za a ja mata kunne ne saboda gobe ta daina wulakanta dan adam akili ya ce kuna wulakanta almajirai saboda ba su da gata ko daga yau za ku ƙara wulakanta su don mun samu labarin gidan nan idan kuma wani daga cikin ku ya ƙara magana to zai tafi barzahu komawa suka yi kowa ya kama bakin shi kusan minti ashirin sai ga goga ya fito yana gyara wando rada ya yi ma ilu a kunne murmushi ya ce kawai mu ware babu wanda ya ji abin da suka faɗa kudin suka dauka tare da karba wayoyinsu duka suka bar gidan suna fita goga wurgar da wayoyin dukansu cikin rami suka wuce ila ya ce haba goga wayoyi ne fa masu tsada ya za ka yarda goga ya ce ni fa renon oga ne don haka ku bi ni a duk yanda na yi kana tafiya da wayar nan za a gano ka waɗannan kuɗin da sarƙoƙin sun fiye mana waɗancan wayoyin garbati gobe da safe kai shiri tafiya kano ka kai ma jagwal waɗannan kayan a nan za mu dakata sai allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke ƙarƙashin talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu sauraro na tare da mu a kowane shiri na amsoshin fikihu mukan ainihin amsa tambayoyi ne waɗanda ku kuka aiko mana domin sanin wasu al'amura da suka shafi waɗannan tambayoyi naku da kuka turo da suka shafi ainihin fikihu to a cikin wannan shiri akwai tambayoyi da dama amma dai bari mu ɗauki wannan tambaya shi wannan bawan allah tambayan da yake yi wani mai suna salihu ibrahim alkindi to masha Allah alkindi ban sani ba ko kindi din yana daga cikin wasu sunaye waɗanda suke sanannu a cikin tarihi ko shi ne ko kuma dai shi ne ya ɗauko alkunya din ya ɗora kansa to wallahu alamu. to shi malam kindi abin da yake tambaya a kai ya shafi tangane da ainihin sallar kasaru ne yake cewa ni layi shiri ne zan yi tafiya amma kuma sai na lura da cewa tafiyar da zan yi lallai ta cancanci a yi sallan kasaru to sai dai kurin a gaskiya abin da ya fitar da ni daga garin da zan bari zuwa inda za ni ba komai bane illa na je na yi kallon kwallo wato kwallo yana nufin Uh, ta maula kenan ko kuma football to shin wannan niyya ta na je na yi kallon kwallo na dawo zan iya yin sallar kasaro ko kuma sallata ta ta kasaro ta inganta ba to wannan tambaya tambaya ce wajen take mai muhimmanci wato kai a naka tunani ko da yake zan iya cewa bisa yadda wasu daga cikin al'ummomin mu suke duba cewa kamar shi kwallon kafa ko kuma football abu ne wanda yake kenan kamar na sabo akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin saboda haka ne watakila shi ya yi wannan tambayar amma hakikanin gaskiya akwai al'amura da aka ce idan mutum ya fita ya yi tafiya kan cewa wannan tafiyar tasa sabo ne a cikinta ko kuma zai je ya aikata wani abu ne na sabo to aka ce ba zai yi sallan kasaru ba in ba ya yi sallan kasaru ba ta yi ba dole ne ya cika sallah to ai shi zancen al'amarin da ya shafi kwallon kafa ba wannan ba sabo ne na har zai kai ga mutum in ya kasance ba zai yi sallan kasaru a kan shi ba saboda shi al'amura na kwallon kafa kwallon kafa dai motsa jiki ne shi kuma motsa jiki abu ne ma da addini yake son mutum ya zama mai motsa jikinsa domin nan ne lafiya za ta samu cikakkiyar lafiya mutum zai samu in yi motsa jiki ashe kenan don ka fita ka je ko kai ka je kai kwallon da kanka ko kuma zuwa kai kai kallo na kwallon ba ainihin ka fita ne domin ka je ka yi sabo ko ka saɓi Allah ba saboda haka idan aka ce ka yi ƙasaro akan hanya zama na sallan kasarun ka bata ba a mu ba a cikin al'amura na fikihu ba a ɗaukan irin wannan tafiya din a matsayin tafiya ta sabo domin mutum ya ce zai je kalli kwallon kafa a ce ya yi tafiyar sabo a wannan ba sabo ba ne saboda haka dai a takaice za a iya cewa al'amura da suka shafi kasaru don mutum ya fita ya je zai yi kallon kwallo ko kuma zai je buga kwallo ba wani matsala a cikin fikihu insha Allah zai yi kasarunsa zai kuma dawo a ainihin cikin wannan hali na mai yin sallan kasaru ba tare da ya samu matsala ba a cikin al'amura dai da suka shafi kiwo. allahumma illa idan kuma bayan kallon kwallon ya kudirce wani abu daban amma mu abin da muka fahimta a cikin wannan tambayar kurin ka fita ne domin ka je ka yi kallon kwallo ka dawo to wannan ku ba wani abu ne wanda zai sa a ce ba za ka yi kasar ba za ka yi sallan kasar a cikin al'amura da suka shafi kiwo. subhanallahi Uh, lokaci yana uh, tafiya akwai wata tambayar ita ma da ita kuma wannan baiwar allar tambayar ta shine cewa yaya al'amuran da suka shafi kallon fina-finan da a uh, ainihin mutane a cikin fim din maza ke nuna kirjinsu ko kuma wasu bangarori na jikinsu kuma mu mata ne matan aure kallon wannan fina-finan menene matsayinsa a cikin al'amura na musulunci musamman al'amuran da ya shafi fikihu to baiwar allah ko da dai bata rubuta sunanta ba ah, abin da ya shafi kallon fina-finai a dunkule ma baki daya lallai wani al'amari ne da musulunci dai ya kawo tsari duk abin da idan mace ta gani zai kawo mata sha'awa to ya kamata ta nisanci kallon wannan al'amari musamman al'amarin da ya shafi ajanabi din da wanda wake mutumin da yake ba muharraminta ba ne wani ne wanda kuri zai kawo mata al'amuran kallon wannan zai sa mata sha'awa to kaga wannan al'amari bai inganta ba musamman waɗanda kike nuna cewa wasu bangarori na jikin nasa a buɗe suke to idan aka samu irin wannan fisa sabilillahi bai kamata a ce mace ba mai matan aure ba ko hatta matan da ma na auren ba ma a ce suna kallon irin waɗannan ainihin fina-finai din matukan zai kawo musu sha'awa to lallai su nisanci kallon irin wannan tunda musulunci yana da tsari duk abin da zai kawo irin wannan ya kamata ma a ce matan aure da mama matan aure ba su yi kokari su karanta suratun nur in ainihin alkur'ani sura ce cikakkiyar sura a cikin a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala ya kawo waɗansu hukunce hukunce dangane da al'amuran da ya shafi gani ko kuma kallo ko kuma ainihin al'amura dai da suka shafi irin wannan na kiyaye wani abu na mutunci da ya shafi mata da mazan ma baki daya saboda haka wannan al'amari dai a takaice a fikihun musulunci bai yadda mata su dinga kallon namijin da yake ya nuna wasu bangarori na jikinsa a fim ya zama na kuma wannan kallon da suke yana kawo musu sha'awa ba wannan ya saba wa addini ya kuma saba wa muru'a ya saba wa mutuntaka hatta al'ada ma ya saba mu ma na mu mutane wanda muke musulmai masu bin shari'a ta addinin Allah saboda haka wannan a takaice ita ce amsar da zan baki a dunkule kenan to saboda lokaci yana ta hararan mu za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana kisan gillar da aka yi wa Muhsin Faharizade masanin fasahar ilimin nukiliyar Iran da cewa aikin ta'addanci ne na matsorata kuma kisar ta zo ne a matsayin wani bangare na haɗin gwiwar makircin Amurka da Yahudawan Sahayuniya da Saudiya a jawabin da ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya rubuta a shafinsa na Instagram a yammacin ranar Litinin da ta gabata ya bayyana cewa kamar yadda kuke gani a kafofin watsa labarai cibiyoyi kungiyoyi masu goyon bayan bakar siyasar matsin lamba kan al'ummar iran sun yi amfani da sauran kwanakin da ta rage wa shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump sun kunna wutar rikici da rudani da nufin kara ruruta wutan masifar rashin adalci da tsaro a duniya jawar zarif ya kara da cewa ziyarar da mike pompeo sakataren harkokin wajen kasar amurka ya gudanar a yankin gabas ta tsakiya tare da zaman da ta gudana tsakanin bangarori uku a saudiya tsakanin pompeo da na Netanyahu da bin Salman da bayanan da Netanyahu ya furta suna fayyace irin makircin da suka kulla ne da ya kai ga aukuwar babban abin bakin ciki da ya faru a ranar Juma'ar da ta gabata na gabatar da aiwatar da kisan gilla na matsorata ga fitaccen masanin ilimin fasahar makamashin nukiliyar Iran Muhsin Fahrizade Jawaz Zarif ya fayyace cewar bayan faruwar wannan aikin ta'addanci nan take waɗannan shaidanun bangarori uku suka fara aiwatar da wani shirin makirci na leƙen asiri da yakin kwakwalwa da nufin kammala mummunan makircin da suka tsara da zai kai ga kunna wutar rikici da tashe-tashen hankula a yankin ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya jaddada cewar kafofin watsa labaran kasashen waje masu watsa shirye shiryen su da harshen farisanci ne suka fara ba da labarin shahadar dr muhsin faharzade suna masu da'awar cewa kafofin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila ce ta yi furuci da cewa sunan wannan masanin ilimin fasahar nukiliyar Iran ya shiga hannun hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce ta jerin hanyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya. Zarif ya ƙara da cewa wannan da'awa ta yi hannun riga da abin da yake gaskiya saboda ƙasar Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce suka gabatar da sunan Dr. Muhsin Faharzade ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA. E a tsawon shekaru goma da suka gabata da nufin sanya shi cikin kudurin takunkumin da ake son kakabawa kan kasar Iran mai lamba 1747 da aka amince da shi a ranar 24 ga watan Maris na shekara ta 2007 a kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshe ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya jaddada cewar mahukuntan Iran da al'ummar kasar suna faɗake ba za su taɓa abkawa cikin tarkon waɗannan mayaudara 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa ba da suke ƙoƙarin kunna wutan yaƙi a yankin gabas ta tsakiya kuma za su ci gaba da gudanar da harkokinsu cikin tsari da doka da dukkanin abin da za su iya wajen magance bakar siyasar tattalin arziki da gwamnatin Trump da kawayenta suke kokarin wurga su ciki. A gefe guda kuma wakilin jamhuriyar musulunci ta Iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ya yi kakkausar soka kan shirin da hukumar ta IAEA e ta yi dangane da kisan gillar da aka yi wa masanin ilimin fasahar makamashin nukiliyar Iran Dr. muhsin Fahrizade ba tare da yin tofin allatsi ne kan wannan mummunan aikin ta'addanci ba a martanin da ya gabatar a shafin sanatotar ga shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi da ya yi furuci da cewa babu wanda zai yi riba har iran kan kisan gillar da aka yi wa mosan faharzade daga ayyukan gudanar da bincike a tashoshinta na nukiliya wakilin kasar iran a hukumar ta iea kazim garib abadi ya bayyana mamakinsa kan irin wannan saƙon juyayi yana mai cewa hakika muna zaton hukumar makamashin nukiliya ta duniya za ta fitar da matsayinta a fili na nuna duk wani rashin amincewa da irin wannan aikin ta'addanci da ya kai ga aiwatar da kisan gilla kan Dr. Muhsin Faharzade tare da yin tofin Allah ne mai gauni. Kazim Garib ya kara da cewa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ce za ta zame mai kare manufofin kasashen da suke mambobinta kuma kasar da ta fi fuskantar binciken ganin kwakwaf kuma a dukkanin tashoshinta na makamashin nukiliya babu wani dalili da ke nuni da cewa ta kauce hanya a dukkanin bincike-binciken da ake gudanarwa a cikinsu amma masananta da suke gudanar da ayyukansu cikin amana da tsarin dokokin ƙasa da ƙasa suna fuskantar kashe-kashen gilla ko fuskantar barazanar hare-haren wuce gona da iri kan tashoshin da shirya makarkashiyar lalata su. shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya a sanarwar da ya fitar a ranar litinin da ta gabata ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran bata sanar da hukumar iaea a hukumance ba kan batun dakatar da gudanar da bincike a cibiyoyin nukiliyar ta duk da cewa sun ji cewa 'yan majalisar dokokin iran sun buƙaci dakatar da bincike a cibiyoyin makamashin nukiliyar iran a matsayin raddi kan kisan gillar da aka yi wa dr musin faharzade a zantawarsa da kafar watsa labarai labaran faransa rafael grossi da ya dare kan karagar shugabancin hukumar makamashin nukiliya ta duniya yau kusan shekara guda cur ya takaita da yin furuci kan kisan gillar da aka yi wa dr musin farizade da cewa ne muna fahimtar halin bakin ciki da kasar iran take ciki amma a lokaci guda a fili yake cewa babu wani da zai tsara rage ayyuka da muke gudanarwa na haɗin gwiwa da kasar iran ko dakatar da bincike a bangare guda kuma jamhuriyar musulunci ta iran ta fayyace cewar martanin da za ta mayar kan masu hannu a kisan gillar da aka yi wa dr musin farizade masanin fasaha fasahar makamashin nukiliyar ta zai zame mai tsananin gauni kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya mai da martani ga wasu kasashen turai da suke kira ga iran kan kwantar da hankali dangane da kisan gillar da aka yi wa masanin ilimin fasahar nukiliyar ta da cewa lalle martanin jamhuriyar musulunci ta iran kan waɗanda suka aikata wannan kisan ta'addanci zai kasance martani ne mai tsananin raɗaɗi a zaman taron manema labarai da ya gudanar a ranar talatar da ta gabata ya mika sakon ta'aziyar ma'aikatar kan shahadar dr musan faharzade yana mai bayyana cewa sunan wannan masanin nukiliya kuma dan gwagwarmaya za ta ci gaba da wanzuwa kuma za ta zame babban abin koyi ga yara a yanzu da kuma nan gaba a jamhuriyar musulunci ta iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa sun sami sakon ta'aziyya daga kasashe daban-daban kan kisan gillar da aka yi wa dr musan faharzade inda kasashen suka bayyana tofin Allah tsine kan wannan aikin ta'addanci misali daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar qatar oman iraki afghanistan kuwait da sauransu kamar yadda wasu kasashe suka gabatar da sakon su ta hanyar wayar tarho suna masu tofin Allah tsine kan wannan aikin ta'addanci khadib zade ya kara da cewa kisan gillar da aka aiwatar kan dr Fahar zade ya fuskanci tofin Allah tsine daga kasashe daban-daban daban na duniya musamman daga kasashen yankin gabas ta tsakiya amma banda kasa ɗaya a yankin amma dukkanin kasashen yankin gabar tekun farisa sun yi tofin allatsi ne kan kisan gillar kamar yadda kasashen gabashi da yammaci da kuma arewaci suka gabatar da nasu alhini dangane da batun da jaridun larabawa suke yadawa cewa wani jirgin saman leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila maras matuki ciki ne ya aiwatar da kisan gilla kan dr musa kasim farizade masanin ilimin fasahar nukiliyar iran Hatib Zade ya bayyana cewa wannan lamari ne da bangaren tsaron kasar Iran zai amsa duk da cewa akwai wasu makirce-makircen siyasa masu yawa da ake kirkira tare da yadawa kan karfin hukumar leken asirin kasar amurka musamman ta hanyar masana'antar shirya fina-finan amurka ta hollywood kamar yadda wannan farfaganda ta fara daga kasar albania haramtacciyar kasar isra'ila da amurka don haka irin wannan farfaganda ba za ta taɓa yin tasiri a kanmu ba a nashi bangaren babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai joseph borrell a tsokacinsa kan kisan gillar da aka yi wa dr musin farizade ya jaddada cewar wannan ba ita ce hanyar warware matsalolin ba saboda babu yadda za mu hana kasar iran kasancewar kasar da ta mallaki fasahar makamashin nukiliya a duniya ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kan masana da kwararrunta a fagen ilimin nukiliya sannan ya bayyana kisan gillar da cewa aikin laifi ne kafin borel tsohon shugaban kasar amurka ba barack obama a shekara ta 2013 ya yi furuci da cewa da zai yiwu samar da wata hanya da za ta hana iran ci gaba da gudanar da ayyukanta na makamashin nukiliya tare da wargaza shirin koda kuwa da karfin soji ne to lallai da gwamnatin amurka ta yi amfani da wannan hanya amma babu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 haka ne kuma kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen mu na wannan lokaci kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiya ya danganta shugaba Macron na Faransa da babbar matsala ga Faransawa. Ƙungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon ta shigar da ƙara kan zarginta da hannu a fashewar tashar ruwan Beirut. To da hakan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ni Hassan Barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.